waye fatima ki bude na san ke ce a ciki open the door ki bude na ce ka san fatima na gani da saurayinta eh sun shigo za su kama hotel su iskanci a ciki fatima a gaskiya ina da ja an sace yarinya kuma bincike ya nuna ta hanyar bibiyar wayanta zuwa ga ɗakin hotel ɗin da aka kashe ta an kuma ba mu labarin an ganka kana ƙoƙarin ficewa daga wannan gadi kuna ganin kamar ni na kashe ta inda ni na kashe ta ai da ba zan tsaya wallahi guduwa zan yi dama ba kai ka kashe ta ba amma kun tarayya ne a wajen kashe ta wallahi wallahi ni ba ni na kashe ta wow ɗakin nan yau a nan za mu kwana kin saka masa jikinki ya mura ya gaba kai ki gaya mu maganar banza kai ki gaya mu maganar banza wace irin magana kenan ta ce mun tana dauke da cikinka ciki kuma kai wallahi matsala ta da kika cika wasa wannan me ya zafi haka yusuf gaskiya zan fi so a ci mu bar wannan magana Fatima tunda nake da ke babu abin da na taɓa ɓoye miki a rayuwata har abubuwa masu muni da na aikata na sha faɗa miki me yasa kike tunanin zan ɓoye miki wannan? Tsautsayi fa. Tsautsayi? Tsautsayi baya faruwa a Abuja Fatima. Gaskiya ruwa tsinaniya ce. Ke kuma sha sha sha ba?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 saka iskanci hannu biyu Allah isa na da ke zan yi wa Allah ya isa Abuja ke da saurayi ya kama miki hotel maza fara Allah ki taking out daga ɗakin nan ki hanyar airport okay to na da wa ina ka ji ƙara tambaya Ramlat Investments presents Kawai Kawai Kawai Ki duba ta kalle ni na cika ya mace lokacin na tabbatar da cewa ta karbi iskanci hannu biyu kuma rabuwa da shi abu ne mai wuya a gare ta gaskiya ne ai gaba ɗaya maganar fatima na riga na rufe littafin ta inda wannan ya zo ya gaya min ila da nabi da mun doku da shi alkur'an to amma tun da ni na gane kaina zan doku da kaina ne ko me me yake faruwa ne kina nufin baki san me ya faru ba to yar uwa ki yawo take hotel hotel da samari suna sheke ayan yar yanki kar ki ƙara bin yar uwata da sharri in zaki yi mata wani sharri kar ki mata sharrin karuwanci wannan fa ba sharri muka yi mata ba ga ta nan da bakin ta ta faɗa bai ganki ba ba ƙarya suke ba ashe ba kowace lumbu-lumbu bace mumina? Tun da kisan kan kai mace dan me zaki zargi na kwace miki sarai tun da ba ni da abin nuna. Ke kika san hanyoyin da kike bi? Ki dai kawai ki ce kin gaza. Allah ne matsacin ki ni guri sha sha sha.